A shirinmu na nishadi a wannan mako ma masana'antar Kannywood ta yi babban rashin yaron mawaƙi da karansa ya kai tsaiko a fagen waka. Allah ya karɓi abinsa a yammacin ranar Alhamis ɗin da ya gabata. Matashin ko ma in ce yaro mai gogayya da manya ya rasu a wani hadari da ya rutsa da su akan titin Hotoro da ke kanan Najeriya. Al'amir Hassan Danbatta wanda aka fi sani da Lil Amir ya rasu a makon da ya gabata. Idan mai sauraro zai iya tunawa a dai wannan shekara ne dandalin VOA ya samu tattaunawa da marigayin tare da abokinsa inda ya bayyana mana dalilin da yasa ya fara waka. Masu iya magana dai kan ce waiwaye adon tafiya ga hiranmu da shi da muka gudanar a wancan lokaci. suna na amir hassan isha bello lambata amma an fi sani na da amir a harka na na waka an fi sani na da amir suna na hani bello ibrahim amma an fi sani na da hani o. ba mu da karamin mawaki saboda sometimes ina ganin irin shi ta america da ina ne su justin bieber da wane duk suna da kananan mawaka kuma ni sai na ga arewa ba mu da ɗan ƙaramin mawaki shi mutu wannan da shine abin da ya ja hankali na na fara waka ni ma na ga arewa ba mu da ƙaramin yaro shi yasa na fara waka kuma ni gado na yi ba koya ne ba gado ne a wajen babana ni ke kallo karki mai da ni wani wawa ko kuma dolo rannan kin bullo canan ta na kika zace kin mun gwalo halin ya sha bamban da irin naki ba ne aski wannan barinki mu da fai ɗinki wannan ɗan ba ƙara kano kano Allah kare ka har da makotanta malamanta ɗalibanta har ma bakinta dan girman ka da masu maka bauta ɗaukaka ta duniya ko ina a santa ka ji kan mamatanta ka buɗe basira ta ka ɗauka ko haka ta da kankanta ishe boy hani nake waƙe jihata kan kano tala ba zan so ku fahimta gidan kuɗi da mulki har ma da sarauta in kana musu ɗan matso ka jagaita mukan sassaƙa turmi fatanya mata muka kara ma baki da sun zo bakunta ga mu da tarbiyya Najeriya ya suna da gata Islamiyya da boko muna yin makaranta. Kwalta an kai shi ne ga 'yan karota na wani kulafiya Kano da makotarta. Italian number hip hop sai sun jona da tsani an fi dan karar musu mutan bushu a rami da smaller house rapper so far when you move cut fara da test gina I can a rope young boy da muke da big boy da da yar media so Sunan makarantar mu ta Azimu Rasul kuma waka ba ta hana ni karatu. dan sai dan sai sai sai na sai ba makaranta nake yin waka sunan makarantar mu zamani drama international school kuma gaskiya ni ma waka ba ta a BOA VOA VOA ni da ke kallo kan ki mai da ni wani wawa ko kuma dolo nan nan kin bullo tun ta gaba na kika zace kin mun gwalo halin ya sha bamban da irin naki ba ne aski wannan birnki mu da fain dinki wannan dan ba kara VOA VOA VOA VOA

Malama Khadija Shehu Muhammad uwa ga marigayi Lil Amir ta bayyana sanadiyar afkuwar rasuwarsa. A gaskiya dai mu dai kawai dai mun ji labarin ne kawai haka nan. Muna gida na je Katsina gaisuwa na dawo wajen karfe uku ne ta buga wayarsa ne ta buga wayarsa wayarsa a kashe. Ashe tun lokacin ma ina ji sun yi hatsari suka yi a mashin a hanyar hutoro a wajajen Cula. mai daidaita ne ya shigo gaban suna mashin da ya buge su to dama akwai wata mota tana bin sa ba irin babban mota ce haka tana buge suna faduwa sai mota ta zo ta buge su dai haka ɗayan ya ji ciwo ya karye shi ma amir da ya bugu a cinya ya buge kuma a kai sanadiyar mutuwarsa kenan da aka sha asibiti duwan da aka yi marasu ai ba sai an tambaye shi ya ji wannan abun ba tana da yayye a maza dai shine na farko yayyansa mata biyu shine na farko namiji shine na uku mm, shekararsa goma sha hudu dandalin voa na yi wa iyalan marigayi lil amir ta'aziyya da fatan allah ya masa rahama baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya